ina tare da aliyu bello kakakin hukumar zaɓe na najeriya lokacin da zan yana ma jajiberin yin wannan zaɓe wato askinsa ya zo gaban goshi karfe nawa ake buɗe rumfar zaɓe kuma karfe nawa za a rufe ranar asabar ɗin a wannan zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ke gabanmu za a buɗe rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas na safe za a ci gaba da hidimar zaɓe har zuwa karfe biyu da karfe biyu ana son rufe rumfuna har sai in dai akwai sauran mutane a kan layi nan ne ake da dalilin ci gaba da yi da jefa kuri'a har ya zuwa mutum na ƙarshe da ke kan wannan layi saboda haka daga karfe 8 zuwa karfe 2 shine lokacin jefa kuri'a a rumfunan da ba sauran mutane da karfe 2 idan ya zama daidai karfe biyu an gama da kowa a wajen kada kuri'a waɗanda suke kan layi shikenan sai a rufe wanda ya zo bayan wannan lokaci bayan an rufe ba za a ba shi dama ba muddin karfe biyu ta samu mutum a wajen layi bai hau kan layi ba aka rufe layi ba shi da ikon hawa kan layi sai dai ya jira sai zaɓen gaba domin abin da doka ta tanada shi ne daga karfe takwas zuwa karfe biyu har sai in mutanen da suke kan layi da karfe biyu ne za a rufe layi a kansu cewar za a ci gaba da ba su dama su jefa ko da zai kai magariba ne amma dai idan karfe biyu ta ba kowa a kan layi to an kaddara cewa wannan rumfa ta kammala jefa kur'ata saura a buɗe akwati a kuma ƙididdige nawa aka samu a faɗa wa kowace jam'iyya a wannan rumfa sakamakon abin da ta samu a wannan fafatawa da aka yi akwai wata doka da ta nuna za a iya fara wannan zaben kafin karfe takwas na safe ba hali a buɗe rumfa gabanin karfe takwas, duk abin da za a yi gabanin karfe 8 sunansa shirye-shiryen buɗe rumfa da karfe takwas, har sai karfe takwas ta yi ne da a fara amincewa mutum na farko ya karbi ƙuri'a sai jefa ƙuri'a ya wuce gida ba mamaki a wasu lokuta a samu har karfe tara ba a fara ba a kammala shirye-shiryen fara wannan zaben ba ya nuna kenan wannan sa'a ɗaya da aka rasa za a ƙara ta a ce sai karfe uku za a rufe burin hukumar zaɓe da fatan da take yi da kuma shirin da take yi shine na abu rumfa a kan lokaci da karfe takwas idan aka samu wani akasi da ya hana abu rumfa bisa fahimta ko bisa dalili na haƙiƙa wanda ya kai a jinkirta har a wani lokaci wanda ba a fata Allah ya kiyaye to wannan daidan gabar ma'aikatan wurin an ba su horon yadda za su gudanar da tsarin irin wannan abu in ya kasance amma dai mu kwana da shirin cewa insha Allahu ba za a samu wannan akasi ko jinkiri ba Aliyu Bello mu koma ga maganar dangwala kuri'a na ga labaru sun yawa cewa wasu mana cewa in ba da yatsa manuniya mutum ya dangwala ba na'ura ba za ta amince da wannan ba tamkar ah, ƙuri'arsa ta ɓaci. Wannan zance ba haka yake ba? An buƙaci duk mai yatsu ya yi amfani da babbar ɗan yatsarsa ya jefa ƙuri'a wanda kuma bashi da babbar ɗan yatsa zai iya amfani da kowace yatsa a cikin yatsun da Allah ya huwace masa da su ya jefa ƙuri'a da shi. Muhimmin abin da ake buƙata shine abin da shi mai jefa ƙuri'a din yake zaɓa ya zama zaɓin nasa ya fito ƙararraba ba tare da ya bada gurbi an samu wani ƙaulani ba ta yadda ba za ka dangwala ƙuri'a kuri'ar a tsakankanin jam'iyyu biyu ana tantamar a ta sama ka zaba ko ta ƙasa ana ta baba irin wannan abubuwan idan da babbar yatsa ka yi sai ka kiyaye ka dangwala a kan jam'iyyar a filin da aka tanada don wannan jam'iyya na nuna goyon bayan abin da ka zaba ba tare da ka ba ma'aikatan zaɓe wahalar gano mi kake nufi da dandala kuri'ar ka ba kuma a sani cewar duk wanda ya dandala a kuri'a sama da guda ɗaya a cikin ballot paper guda ɗaya sunan ballot paper sa condemn dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangula a kowace ba ya dawo da ƙuri'arsa tamkar yadda aka bashi ita shi ma ba za ta yi amfani ba hakan nan wanda ya dangwala kura a tsakankanin layi yadda baya son baya ba ka gane wace jam'iyya ya zaba wannan ma ana sa eh, kurasa eh, a kwandon shara babban abin da mutane ya kamata su gane shi ne a jefa kura ta hanyar masu kidaya su gane cewa ga abin da ka zaɓa ba tantama ba shakka ba haufi yadda an fayyace shi a tsakanin su wakilan jam'iyyu da suke wannan rumfuna za su gamsu cewa tabbas wannan mutumin ya zaɓi jam'iyya kaza kuma ga alamarsa. Aliyu Bello ba mu labari mana yadda asirin kada wannan ƙuri'a yake. An tabbatar da akwai waje inda mutum zai shiga ya rabe ya dangwala ƙuri'arsa ba tare da mutane sun sani ba kwarai an tanadi abin da ake kira botin cubicle wato wani ɗan kewaye da idan mutum an bashi ƙuri'arsa zai shiga daga shi sai Allah ya zaɓi jam'iyyar da yake so ya zaɓi 'yan takarar da yake so ya goyi bayan abin da yake so kana ya zo ya naɗe ballot papersa ya zuge ta ya kalmasa ya kuma jefa akwati ba tare da wani ya san wace jam'iyya ya zaɓa ba wannan yana daga cikin irin matakan jefa ƙuri'a na duniya ta yadda ake kare mutuncin mai jefa ƙuri'a da kuma 'yancin sa na zaben wa yake so cikin asiri ba tare da wani ya bayyana ko ya nuna ga mutane ga abin da ya zaba ba